kanin labaran duniya. A Najeriya yau ne wa da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya wa jami'an tsaro da kwato ba basakar da suka ta saman naira biliyan ɗari biyar da aka ba manoma a ƙarƙashin shirin Anko kogorowa ya cika. Ƙungiyar agaji ta Red Crescent a Libya ta musanta cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar Libya ya zarce dubu goma sha ɗaya. shugabannin kungiyar turai sun kai ziyara tsibirin lampedusa don gano idanunsu bakin haure har dubu ɗari da hamsin da suka kwarara zuwa ƙasar italiya a makon jiya kaɗai to ga labaran daki-daki Yau, wadin da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya baiwa jami'an tsaro domin kwato sama da naira biliyan ɗari biyar daga cikin kudaden rancen da aka baiwa manoma a ƙarƙashin babban bankin najeriya na anko borowa ke cika domin sanin yadda aka kwana da kuma halin da ake ciki mun tuntuɓi sakataren tsare-tsare na ƙungiyar manoman najeriya ta afan alhaji muhammadu magaji kuma ga tsokacin da ya aka yi lallai haka ne shi ku bayanan da muke da shi daga wuraren mutanen mu da sauransu ne ana bi ana karɓo wayannan kuɗaɗe a daidai gurgudu kuma waɗanda suka yi ba daidai ba suna suna ta fama da su waɗanda aka ɗora wa nauyin karɓo wannan kuɗaɗe na so in baka bayanin cewa lalle ma al'abari labari an yi nisa kuma an karbi abubuwa da yawa a hannun mutane wayanda ya kamata da a ce sun da suka mayar ba wai sai an bi su gidajensu ko su an bi su ofis ko su an neme su ba idan da za su fito da bayani dalla-dalla a gaiwa duniya cewan ga kuɗin da muka karɓo a hannun mutane wanda ya karɓi kuɗi kaza wanda da mutane za su yi mamaki domin wanda za ka ga baya alaƙa da noma ta ko'ina za ka ga sunayen su ya fito a fili za ka ga mutanen bankuna mu dai muna shara duk wanda ya san da wannan kuɗi hannunsa ya ba haɗin kai ya mayar da abin da ya karɓa in bayar da shi ya faɗin da za a dawo da shi shi shine zaman lafiyar mu shine zai taimaki noma a gaba amma na yanzu kam an cutu alhaji muhammadu magaji kenan ambaliyar ruwa ta yi sanadin lalacewar sama da gidaje ɗari a birnin jos na jihar plateau a najeriya sakamakon mamakon ruwan sama da aka shafe lahirin ranakun lahadi da asabar wata asabar da lahadi ana yi wannan lamari ya ɗi da wasu mazauna unguwar rogo ricos bauchi da kuma rukuta, duk a ƙaramin hukumar jos ta arewa da ke jihar rahotanni sun ce babu asarar raya wannan lamari da ya auku sai dai sama da iyalai ɗari da 150 ne suka rasa mahallansu a sanadiyar ambaliyar mazauna wani gini mai dauke da dakuna 500 a jihar lagos da ke najeriya sun tsallake rijiya da bayan da gaba ɗayansa ya ruguje biyu bayan sakamakon bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka shafa kwanaki ana zabgawa rahotanni sun ce akalla mutum biyu ne suka sami rauni a wannan al'amari da ya a wannan gida da ke rukunin gidaje na a agoye da ke unguwar ketu kuma suna asibiti ana musu magani kasashen mali da nijar da kuma burkina faso sun sanar da kulla wata sabuwar yarjejeniyar tsaro wadda za ta ba su damar aiki tare da samar da tsaro da kuma tsare jama'ar kasashensu daga duk wata barazana. ministan harkokin wajen mali abdullahi giyo bai shaida wa manema labarai cewa yarjejeniyar ta kunshi tsaro da kuma tattalin arziki masanin harkar tsaro kanar habu umaru ya yi mana tsokaci akan yarjejeniyar shi dai kasa aka ce tsaro ya fito a gama ƙarfi ya fito amma ba a sani ba kaka za ta ta daɗe shi ne ake shaka amma mutane ne masu problem guda yankin su kowace ƙasa an yi shirin yanki Wa wasu sun yi yanki ba su hankali wasu kamar na ƙasan an yi yanki an ce ma nasaru su tafi sun ce ba su tafiya to kasa wannan yana kawo tashin hankali to a cikin irin taron da ake yi wani biyu ana jiri na ce yau mu ga fitar da kowa sai wa'amcan suna ce to mu muna kawo muku muna da hannu baya shi ne shin za su iya haɗa kansu su yaƙi tsaye kai tsaye su haɗa kansu bisa rancen yawa rancen yawa to su ce ko ne zai ba da labarin abin da ake yi ake shirya da su kuma su haɗa kansu bisa ga a an kafe da abin da za mu ɗauka na samun ɗauka da kwanakin da za mu kare ta kare kan mu ta. Kanar Habu Umar kenan. 'yan najeriya dubu arba'in da biyar ke gudun hijira a gundumar gidan rinji kadai sakamakon rikici rikice-rikicen da ake fama da su a jihohin zamfara katsina da kuma sokoto daga maradi ga rahoton salisu isa baya ga hijira sama da dubu arba'in da biyar da aka rasa su wasu dubunan na cikin garuruwan kan iyaka wajen dangin su 'yan uwa da abokan arziki amadu musa magaji na ma'aikatar da ke kula da 'yan gudun hijira ta jiha ya bayyana dalilan karuwar tasu kidaya da muka yi muna wajen fiye da dubu arba'in da biyar kuma har yanzu ba ƙari ba tunda akwai wasu da ba ƙidaya ba muna cikin aikin ƙidaya ne amma dai ga yanzu muna da fiye da dubu arba'in duk aka yi attack can aka yi musu hari suna kusawa ko da garin da ba a kai ma hari ba ne an kai ma na kusa da su suna kusawa don saboda ka abin ya isko su wasu daga 'yan gudun hijirar sun koka da cewa can baya ana ba su abinci amma yanzu an dakatar kamar yadda hafsatu isiya mai ya'ya bakwai da ta so daga gamji karamar hukumar sabon birnin ke cewa da aka kai sati uku ga na hudu ana ba mu abinci a kai a kuma amma yanzu ba mu samun komi sai in mun so mun yi bara na mu cire mu da ɗaya mu mu idan ne haihen nijar na mu amma kuma najeriya maka tun muna cikin matsala ko muna cikin tashin hankali tun da wajen mu ba ni hitsuwa har yanzu a nasa bangare usman an buga magajin garin gidan ya ce duk wanda aka hana abinci ba a kidaya shi ba akwai sabbin zauwa ko an ba a tantance su ba babu hujjar da za ta sa a ɗauke su har a tsara da ba su abinci tun da abinci daga su ne ɗan waɗanda sabon zuwa ne ba a san da su ba ta rike nan ba za a ɗauke su cikin lissafi ba ba da gidan rinji yankin ma da runwa na kunshe shi ma da dubunan jirar da har yanzu ba a tantance yawan su ba salisu isa marabi rafi hausa ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na RFI. Ƙungiyar agaji ta Red Crescent a Libya ta musanta alƙalman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar kan cewa adadin waɗanda suka mutu a iftila'in ambaliyar ruwan ƙasar ya kai dubu goma sha ɗaya da ɗari uku a daidai lokacin da ake ci gaba da lalaban wasu da suka ɓace a iftila'in. Hamis Sale ya haɗa mana rahoto a kai. Wata sanarwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ce ke bayyana alƙaluman mutanen da suka mutu a sanadiyar ambaliyar ruwan na Libya. inda ya kai dubu goma sha ɗaya da ɗari uku bisa kafa hujja da alkalman da ƙungiyar red crescent ta fitar sai dai jim kaɗan bayan fitar da wannan alkalma na majalisar ƙungiyar ta fitar da sanarwar gaggawa da take ta kanta da alkalman sanarwar da majalisar ta fitar da ta ce baya ga mutane dubu goma sha ɗaya da ɗari uku da suka mutu akwai kuma wasu dubu goma da ɗari ɗaya da har yanzu suka ɓace ba a gansu ba ko da yake har yanzu gwamnatin gabashin libya na bayyana alkalman mutane shida ne suka mutu a sanadiyar ibtila'in tun dai kasar rasha ta aiki da tawagar likitoci ta musamman zuwa libya don gudanar da aikin ɗauki a ƙasar da ke arewacin afirka daidai lokacin da wasu rahotanni ke nuna cewar akalla jami'an aikin agajin kasar girka hudu ne suka rasa rayukansu a wani haɗarin mota da ya faru a kasar ta libya shugabannin kungiyar turai sun kai ziyara lampedusa da ke kasar italiya domin ganewa idanunsu halin da ake ciki dangane da kwararar bakin aure da suka kai dubu ɗari da hamsin watan da ashirin a makon jiya Firaministan Italiya ta ce makon wata makomar turai yana cikin hadari sakamakon yadda baki ke kwarara ta birnin Lampedusa. shugabar gudanarwar kungiyar turai ursula von der leyen ta da ta jagoranci tawagar ta bayyana cewa migration is a european challenge and it needs a European answer and solution. Kwararar baki wani kalubale ne na kasashen turai kuma yana buƙatar amsa da yadda za a dakile shi daga turai ɗaukar kwararan matakai ne zai kawo sauyi a ƙasa ta hanyar haɗin kai ne kawai da aiki tare za mu iya cimma haka kuma kuna iya dogara da ƙungiyar turai firaminista Minister da ni mun kawo ziyara nan domin gabatar da ɗauki na haɗin gwiwa domin samun nasara mun samu nasara a baya kuma za mu samu nasara a yau da kuma nan gaba bayyana haka mu zamu yanke hukunci akan wanda zai je turai ta kuma hanyar da muke so ba masu safarar baƙi da kuma masu fasa ƙwauri ba. comes to the European Union and under what circumstances and not the smugglers and traffickers. shugabar gudanarwar kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen kenan to yau ne wa'adin da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya baiwa jama'an tsaro domin kwato sama da naira biliyan ɗari biyar daga cikin kuɗaɗen rancen da aka bai wa manoma a karkashin babban bankin najeriya na anko borowa ke cika to domin sanin inda aka kwana da kuma halin da ake ciki bashir ibrahim idris ya tattauna da sakataren tsare-tsare na kungiyar manoman najeriya ta afan alhaji muhammadu magaji kuma ga yadda zanta wasu ta gudana Alhaji Muhammadu Magaji, sakataren tsare-tsare na kungiyar manoman Najeriya, yau wajen da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayar na kwato sama da naira biliyan 500 kudaden rancen da aka baiwa manoma ke cika. Ko kuna da labarin inda aka kwana? To, alhamdulillah kaman yadda ka ce wa'adin yana ƙara wannan litinin din lallai haka ne shi ko bayanan da muke da shi daga wuraren mutanenmu da sauransu shine ana bi ana karɓo wayannan kudade a daidai gurgudu kuma ah, waɗanda suka yi ba daidai ba suna suna ta fama da su waɗanda suka dora wa nauyin karɓo wannan kuɗaɗe waɗanda suka yi daidai kuma suna mai da abin da dai ya kamata daidai murgudo dai kuma ina so in ba ka bayanin cewa lallai ma labari an yi nisa kuma an karbi abubuwa da yawa a hannun mutane waɗanda ya kamata da a ce sun da suka mayar ba wai sai an bi su gidajensu ko su an bi su ofis ko su an neme su ba. amma rahotanni sun tabbatar da yin zagon ƙasa da aka yi wa gwamnati na bunƙasa noma wajen bai waɗanda babu ruwansu da noma waɗannan kuɗaɗe. To ai shi don abin a bayyane yake shi yasa in ka duba bayanin da shugabanmu ya yi na ƙasa kwana na cikin kwana ɗaya biyun nan idan aka ce wannan an kawo shi don ɓangaren likitoci ne ba mai taɓa musu. In ka kawo ɓangaren kaza ne ba mai taɓa musu amma lokacin da aka ce wannan na ɓangaren manoma ne da wanda ke noman da wanda baya noman ta a shigo a yi ca akan abin to abin da ya bayyana yawanci na tabbatar maka haji bashirin bai su kudaden ba shiga hannun asalin manoma waɗanda ya tabbata ba su in aka ambata maka duk da yake za mu jira sai lokacin da suka gama haji bashir suka fi da rikodin su da kansu jami'an tsaro din amma in suka fitar mutane za su yi mamaki irin yadda aka yi wadata aka yi abubuwan da ba su dace ba wanda inda kashi talatin da biyar ko hamsin da biyar ya shiga cikin ayyukan gona a Najeriya yau halin da ake kina tabbatar maka aka abin da ya shafi abinci da ba haka bane zuwa yanzu wanda waɗannan kudaden ya kamata su fita ta hannun bankin manoma wannan mun sha faɗi shi ne sabbin matsalolin da aka same su wanda kuma ba zai taɓa gyaruwa ba in ba an dawo kan layi da kan ka'ida ba. Me kake nufi da cewa mutane za su yi mamaki? wato lo idan da za su fito da bayani dalla dalla a gaiwa duniya cewa ga kuɗin da muka karɓo a hannun mutane wani ya karɓi kuɗi za wani da mutane za su yi mamaki domin wanda za ka ga baya alaƙa da noma ta ko'ina za ka ga sunayen ya fito a fili za ka ga mutane bankuna wani banki an gaya maka abin da suka yi didan ka kawai sai a ce an kwashe kuɗi ra a cikin abin da ya kamata a ba to abin bakin ciki da abin damar ne mu babban abin da ya dame mu Haji Bashir idan ka ce a bari a'a ai abin ya matsi a bar musu to an wahal da manoma a gaba duk wanda zai kawo gwamnati za ta kawo kuɗi a ce a manoma ba za ta dita manoma na biyu kuma in ma aka kawo kace to a ba manoma duk wanda ya ci suka shiga hannunka zai hau kan domin zai ga cewa na baya ga abin da suka yi ba abin da aka saboda aka karɓo wannan ya zama wajibi a karɓo mu dai muna shara duk wanda ya sanda wannan kuɗi hannunsa ya ba haɗin kai ya mayar da abin da ya karba in bayar da shi ya faɗin da za a yi dawo da shi in ya san ya ba wani da karɓa a dawo shi shi ne zaman lafiyar mu shi ne zai taimaki manoma a gaba amma na yanzu kam an cutu. Alhaji Muhammadu Magaji mun gode sosai da wannan bayani. Alhaji Bashir na godiya kwarai da gaske. Tuma da mun gode kwarai da gaske a shirinmu na gaba. Jami'iyyar PDP a jihar plateau ta ce lauyoyinta sun fara shirin ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a jihar ta yanke inda ta ƙwace kujerun sanata da 'yan majalisun tarayya da suka yi nasara ƙarƙashin jami'iyyar PDP. A makon jiya ne mai shari'a BM Tukur da ke jagorantar wata kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a jihar plateau ya yanke hukuncin da ya umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya da ta karɓi takardar shaidar yin nasarar zaɓe na sanata daga kudancin jihar Plateau, Air Vice Marshal Napoleon Bali ta kuma baiwa ministan kwadago Simon Lalong na jam'iyyar APC da kuma na 'yan majalisun tarayya da suka hada da Benilar, Musa Bagos da Peter Gende waɗanda dukansu 'yan jam'iyyar PDP ne. alƙalin kotun mai shari'a bm tukur ya ta'allaka hujjojin rashin tsari wato rashin zaɓaɓɓun shugabannin da pdp ba ta da shi gabanin gudanar da zaɓen da kuma bijirewa umarnin kotu wajen zaɓen shugabannin jam'iyya kafin gudanar da zaɓuɓɓukan gama gari kakakin jam'iyyar pdp a jihar plateau mr john akans ya ce a baya pdp ta samu matsalar shugabanci amma daga bisani 'ya'yanta sun sasanta wannan da shi a fili cewa su ba su da yancin su ji kanin da atiku ya kawo gaban su a kan maganar qualification na shugaban kasa kuma kotu kotun korfafin da ita da babban da wannan kotun akwai wani matakin da za ku ɗauka ne bayan wannan shari'a da aka yanke wannan shari'a ba shari'a ba so dole dole ne mu doka babban mataki da muna da yanci mu je a fil ma har ga zo mu sun fara aiki game da wannan saboda haka yan majalisar mu suna nan a kujerarsu sai abinda kotun babbar kotu ta fada. Honorable Abdullahi Chiroma na jam'iyyar PDP a Jos ta Arewa ya ce ba su fahimci yadda kotun ta amince da kujerun wasu 'yan jam'iyyar PDP ta kuma yi watsi da na wasu ba. Ba za a je gidan Mr. A a yanke hukunci a kan kaza a tafi wurin Mr. B a ce kaza ba. Plateau ba za ta zama daban ba. Mu muna gani cewa kotu ta ɗauki bangaranci wajen taimaka wasu saboda waɗansu dalilai na ce amma muna da tabbacin cewa in aka je gaba Allah zai tabbatar da haka su na gaban za su tabbatar da gaskiya su fito da gaskiya su ba mai gaskiya gaskiyan shi shi ma nuhu jafaru wanda ya yi takarar kansila ibrahim katsina ward da ke karamar hukumar Jasta arewa karkashin lemar pdp ya ce shari'ar ta kasance saɓanin hankali a wurinsu gaskiya shari'ar da ake yankewa ni ya canja min tunanina wanda kowa ya san haka an gudanar da primaries ni delegate ne ma na je zaben delegate kuma inec na wajen sun wuce da su kuna fargaba ne a matsayin ku na yan pdp kuna ganin kamar za a kwacin kujeru ai ba mu da fargaba ko guda daya ai fargaban ma ya rage a wajen alkalan lauyan jam'iyyar pdp a jihar plateau barista fanshak bitrus ya tabbatar da cewa pdp ta gudanar da zaben shugabannanta kafin zaɓe from evidence da aka kawo kotu pdp ba ta da sun kwakwa da ba ya zuwa yanzu dai jama'ar jihar plateau na hankorin sauraron hukuncin kujerar gwamna da na 'yan majalisun dokoki wanda kotun bata sanar da rana ba zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. Dattawan ƙungiyar direbobi ta Najeriya NURTW sun ba da tabbacin sabon yunkuri don warware dambarwar shugabanci a ƙungiyar bayan sa, biyu masu hamayya da juna sun yi arangama a shalkwatar ƙungiyar da ke nan Abuja. Arangamar wacce ta haɗa da amfani da makamai ta sanadiyar asarar ran mutum ɗaya da raunata wasu mutane hudu. a yanzu a kungiyar babu wanda ya girme tun da na bar aikin ɗan sanda na zo ɗan tashar nan ɗan lokaci ban daɗe ba aka zaɓe ni sakatare daga yanzu zama state president to duk waɗanda ake ce ma state president kwallo duk ba mai da saurari kaɗai duk NRC da biyu. A nan babban dattijan ƙungiyar Alhaji Suleiman ɗan zaki ke magana kan wannan fitina ta shugabanci tsakanin Tajidin Ibikun Labaruwa da Tajidin Agbaide waɗanda duk daga kudu maso yamma suke inda aka ware wa jagoranci shugabanci a wannan karo. Zaɓe da ake kamar shiya shiya ɗin to a shiya kudu maso yamma muka ce su za su ba da shugaba wannan karo aka yi yadda aka yi nan sai kuma suka ce shi wanda aka zaɓen ba shi suke so ba suna so wani amma dukkan abin da muka yi mun bi ta constitution ɗin yadda ake ciki. to amma yanzu abin da muke jira shine sun ce ba za a yi ba a aje constitution gefe ɗaya a yi wani zaɓe to ta haka kun da yake muna daga cikin wanda muke so a shirya sai mu bari zuwa litinin din ko muka abin da zai taso dan zaki ya ce har yanzu waɗanda 'yan sanda suka kama bayan rikicin da membobin matasa suka haddasa na kulle duk da labarin sako wasu da ke mara baya ga wani bangare waɗannan yaran ba mu sani ba suka zo suka kare suka shiga mun rubuta mu DSS mun rubuta mu dukkan abu kuma har zuwa ba da mun kai suka yi sati biyu irin wannan to yara suka tunzula daga nasarawa na abuja suka mabalazin suka zo suna zuwa suna shiga kuma a cikin yaran lagos din suka samu yaro ɗaya suka kashe to sai aka ce to ana neman both sides din guda biyu na wajen shi na jimiya sun da kuma waɗanda da shugaban da aka zo aka same shi aka ce ana gayyatar su ofishin ministan fct ta hannun kwamishinan yan sanda da suka je aka su rubuta statement na rubuta statement shine sai aka rike su har yanzu wannan ya ɗan saba daga bayanin shugaban shugaban kwamitin amintattu na kungiyar najim usman yasin wanda ya nemi ya labarin fito na fito da aka samu to ni dai ban san wannan labari ba ni dai na shigo wurin nan ma in ka gane na shigo wurin nan ma mutane na murna da aka taro ni ma don ni ba na shigowa amma gani halin da ake ciki wanda an tara mutane dole in shigo in zuwa mutanen jihar kuma kira jawoyi a yi masu matsaya don kowai samu da rashin hankalin shi kwanta to ni dai ga na ne ban san wani wani hayaniya san da ni shigowa najeriya Yasin ya ce an amince za a ga gudanar da sabon zaɓe a watan gobe inda kowace shiyar siyasa shida ta Najeriya za ta turo mutum uku. Duk waɗanda suka gan su dawo ba ga shi dai an sa rana wanda za a zo a yi tabbatacciyar zaɓe. Duk wanda ke neman tsaya takara ko wani abu ba tare da an hana wani ba ko an danna hakkin wani su fito ranar biyar ga watan goma su je yankunan su neman matsayin nan guda uku da agare su a zandun su su je su takarar duk wanda suke so kuma za mu sanar da hukuma za mu sanar da minista da sauransu kowa a providing mana security wurin duk wanda Allah ya zaba tun haka aka yi 2019 ba mu samu problem ba rashin yin haka shi kama na problem ba shugaban da ya samu turjiya wajen arewa madafin iko ibikun labaruwa, ruwa ya ce ba gudu ba ja da baya kan tabbatar masa mukamin kuma in wani na da ƙorafi ya garzaya kotu maimakon ta da fitina. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.